This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren BOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalima si Garba zai shigo mana da shirin sa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan sai a gyara zama sauran labaran duniya daga bakin Sarfila Hashim Gumel. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Yau Asabar jiragen yakin Isra'ila sun hari kan birnin Rafa na Gaza bayan da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bada umarnin shirin kwashe fararen hula daga birnin kan iyaka da kudancin kasar gabannin farmakin da ake sa ran za a kai ta ƙasa. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito jami'an kiwon lafiya da shaidun gani da ido. sun ce akalla mutane 44 ne suka mutu ciki har da yara fiye da goma lokacin da wasu hare-hare ta sama kan wasu gidaje a yankin rafa ofishin yahu ya faɗi jiya juma'a an umar sojoji da samar da wani shiri na kwashe fararen hula a rafa tare da lalata bataliyoyin hamas hudu da ya ce an girke su a can Ukraine ta ce har-haren jiragen saman Rasha da aka kai kan birnin Kharkiv na birni na biyu mafi girma a Ukraine a yau asabar ya kashe mutane akalla bakwai ciki har da ƙananan yara uku tare da haddasa gobara da ta lalata gidaje da sauran kayayyakin more rayuwa na fararen hula jiragen sama marasa matuƙa sun kai hari da yammacin jiya juma'a a kusa da kharkiv birni mai bi mafi girma a ukraine in ji jami'ai gwamnan yankin ole sinhob ya rubuto a kafar telegram cewa jirage marasa matuƙa sun lalata ababen more rayuwa na fararen hula a gundumar nakashilanski na birnin harin da jiragen saman shahid da iran ke kerawa ya haifar da wata gagarumar gobara ta yi sanadin lalata gidajen jama'a akalla goma sha hudu masu aiko da rahotanni da gidan talabijin na south line sun ga yadda wata gobara tashi a cikin birnin rundunar sojin saman ukraine ta ce ta kaɓo jirage marasa matuka 23 daga cikin 31 da rasha ta harba hukumar kwallon kafa ta iran ta faɗi yau asabar cewa ta buƙaci hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da ta dakatar da hukumar kwallon kafa isra'ila saboda yakin da ƙasar ke yi a gaza a cikin wata sanarwa da hukumar kwallon kafan ƙasar ta iran ta fitar a shafinta na yanar gizo iran ta buƙaci fifa da ta dakatar da hukumar ta isra'ila gaba ɗaya daga duk wasu ayyukan da suka shafi ƙwallon ƙafa bukatar ta kuma buƙaci a ɗauki matakin gaggawa na fifa da mambobinta don hana ci gaba da aikata laifukan da isra'ila da samar da abinci da ruwan sha da magunguna ga mutanen da basu je basu gani ba fararen hula. Yakin Gaza ya fara ne a ranar bakwai ga watan Oktoba da wani hari na ta'addanci da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila. Hakan ya yi sanadin mutuwar mutane kusan 1,200 kasarin su fararen hula. A cewar wasu alƙaluman kamfanin dillancin labarai na ap da ya bayar bisa alƙalamin hukuma na Isra'ila. Labaran duniya zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya juma'a kotun kolin malaysia ta yi fatali da wasu dokokin shari'ar musulunci a wata jiha da ke karkashin 'yan adawa tana mai cewa sun keta hurumin tarayya masu kishin islama sun yi tar da matakin kuma sun ce zai iya gurɓata kotunan addini a faɗin ƙasar da ke da rinjayen musulmi a hukuncin da aka yanke wanda alkalai takwas suka amince kwamitin alkalan mai mutane tara na kotun tarayya ya soke wasu dokoki sha shida da gwamnatin jihar Kalantan ta kafa. Wadda suka sanya hukuncin suka samu asali daga addinin musulunci kan laifukan da suka da luwaɗi da cin zarafi da lalata tsakanin 'yan uwan juna da saka sitarar jinsin da ba na mutum ba da lalata wurin ibada. Kotun ta ce jihar ba za ta iya kafa dokokin musulunci akan waɗannan batutuwa ba, saboda dokokin tariya na Malaysia ne ke da hurumi. daga ƙarshe an tuhumi wani mai sharhi kan zamantakewar ƙasar cambodia da laifin tunzar jama'a tare da ɗaure shi a gidan gidan yari bayan ya soki wani ministan gwamnati a shafin facebook lamarin da ya janyo cece kuce daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama yayin da aka kama wasu 'yan adawa baya-bayan nan nainak mai shekaru 46 mai sayar da takin zamani da sauran kayayyakin amfanin gona ya gudanar da shahararren shafin facebook na cambodia mai suna imka ya kasance mai tallace-tallace da bayar da shawarwari don haɓaka amfanin gona. Nak ya kafe wani batu da ya shafi siyasa da gwamnatin Cambodia a shafinsa mai kusan mabiya 425. Lamarin da ke faruwa a yanzu ya samo asali ne tun a ranar 11 ga watan Disamba kan wata kasida da kafa labarai ta yanar gizo ta Cambodia Daily ta fitar. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA. Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna birnin Legas tare da abokin aiki na baban gida Jibrin wanda ya haɗa shirin kuma za mu tashi ne a inda yake yi wa ɗaya cikin manyan baƙin wata tambaya mai muhimmanci. Baban gida gare ka. To dokta wani tasiri ko kuma illa wannan cire tallafi wa harkokin tattalin arzikin Najeriya wato cire tallafin man fetur da aka yi. Wato a wahalhalun da aka shiga daga rabin shekarar da ta gabata kawo yanzu kusan cire tallafi zai ja kimanin kaso 30 zuwa 40 cikin dari. Ai bai taimaka a kasan nan da komai ba sai wahalhalu da ya kara al'umma. Ya kara tsadar kusan komai sannan kuma al'umma ba su amfana da shi ba. Abin da ya yi shi ba da matsala shine wannan kuma karya naira da aka yi. saboda haka ba fa'ida ba ne kuma babu kasar da ba sa wannan tallafin a kullun world bank ko bankin duniya da sauran kasashen turai suna cewa mu daina tallafi a daidai lokacin da su kuma suke yin wannan tallafin yanzu da aka samu wannan matsala tsakanin rasha da ukraine aka samu tsadar makamashi a turai musamman a turai mu ma nan mun samu amma musamman a turai kasar germany saboda tsadan makamashi da suka hanga za ta yi kuma al'ummarsu ba za su haƙura ba za su iya musu bore akan wannan sai da suka yi tallafi na euro biliyan 200 yanzu tallafin tun daga shekara ta 2021 zuwa ina ga watan zai kare ko dai watan mai ne ko watan maris na wannan shekarar amma tun yanzu al'ummar sun fara korafi fa ba su yadda a dakata da wannan abun ba sai an ci gaba faransa sun yi ingila sun yi dukkansu kowanne za ka ji daga fan biliyan 37 fan biliyan 70 euro biliyan haka haka da suke wannan tallafin a yanzu a wannan magana da muke kuma na makamashi ne abin da ya shafi lantarki gas da makamantansu me yasa za a ce najeriya kasa kamar najeriya mai tasowa mu ba za ba idan muka duba a tsawon shekara goma daga shekara ta 2010 zuwa shekara ta 2011 kasar iran ta yi tallafin da ya kai kimanin dala triliyan daya a tsawon shekara goma kasar china sun yi na sama da dala biliyan 400 kasar saudi arabia sun yi na sama da dala biliyan 512 amma najeriya tallafin da muka yi gaba ɗaya bai wuce na dala biliyan 28 ba a tsawon shekara goma amma kuma kullum mu ake korafin muna tallafin man fetur kamar cutar da kasar ake so a yi kuma amma mahukunta suna aminta da wannan matakan suna ɗauka kuma muna ganin illar da yake tattalin arziki da al'umma kasar nan saboda haka muna ganin a har a yanzu ya kamata ce ana yin wannan tsari na tallafi sai dai idan an yi tsarin ya zamana ana bibiya ana tabbatar da cewa waɗanda ya kamata su amfana da tsarin shi suke amfana kada a dinga yin arin gizo misali akwai matsaloli da dama da ake fuskanta da ake tunani da suke tattare a cikin shi babban kamfanin man fetur na ƙasa yanzu kaga a doka da aka yi cewa aka yi man shi kamfanin nnpc kaso 30 kadai zai iya kawa na mai zuwa ƙasar nan sauran kaso 70 'yan kasuwa su kawo abinda aka ce yana ba 'yan kasuwa ana ganin gasa tsakanin su zai iya sa farashi ya kasa in ka je ka mai tsada wani je so mai arha nashi zai zo sai da sauki mutane za su yi ci akan nashi dole kowa je ringa nemo mai sauki mai kyau kuma to amma har yau nnpc ita take kawo mai kasan nan ɗari bisa ɗari sai ta kawo shi bakin ruwa a lagos sannan za ta raba 'yan kasuwa shine fa abin da yake faruwa saboda haka nawa suke siyo shi me yake faruwa ya ake yin kasuwancin har yau ba wanda ya sani ana yin ne abu ne a dukunkule su haka irin wannan bai kamata a bar wannan tsarin ba ya ci gaba ya kamata duk a ce an yi musu tufka. To zan sake koma wajen bakin da ke wannan zaure domin jin abin da za su ce. Malami na gaba bismillah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barka. na Dairo Ibrahim daga Lagos Island. Gaskiyar magana game da yanayi na tattalin arzikin kasa jama'a da dama sun shiga cikin wani yanayi mara daɗi kasancewar wasu suna da 'yan ƙananan sana'o'i da 'yan kananan jari wanda za ka ga sanadiyar wannan matsalar tattalin arziki arziki na ƙasa an samu karaya ta arziki daga waɗannan mutane wanda za ga wani jarin su kuka kamar naira dubu ɗari biyu wani ɗari wani miliyan da wani miliyan kayan da mutum yake siya naira miliyan ɗaya da yanzu ya dawo bai fi naira dubu ɗari biyar ba kayan da mutum yake siya miliyan ɗaya wani ya dawo bai fi naira dubu ɗari hudu ba to duk abin da ka siye shi naira ashirin a wata shida bakwai baya yanzu in ka zo a sati idan ka je ka za ka siya kucin wannan abu sai ga kuma naira ashirin da biyar ko naira ta wadda wannan abun ba karamar barazana ba ne ba da kuma illa ga mu mutanen da muke da kananan karfi a cikin wannan kasa ta mu najeriya so shawara kuma ga gwamnatin muna ba su shawarar da su taimaka su dinga duba yanayi na rayuwa na su irin waɗannan mutane kamar yadda muke a ciki a yanzu su dinga duba yanayi na tallafi da za mu iya samu daga gwamnati ko kuma dai wasu abubuwa makamancin wannan sassauci da gwamnati dai shine da muna fatan gwamnati za ta duba irin waɗannan abubuwa da zamanto an samu sauƙi na rayuwa allah samu dace to mu sake koma wajen dakta mu ji abin da zai ce wato dakta dauda kenan kamar yadda muka bayani a ko lokaci da ake ta ba gwamnati shawara ta faɗaɗa hanyoyin samun kuɗin shiga a ta rage dogaro da man fetur saboda shi man fetur ba ko lokaci yake kudin shi ke wadata ba saboda wani lokaci za ga kasuwan shi ya faɗi a duniya to idan ya faɗi za ga kuɗin shigan ya na ƙasa to hanya shine ko gwamnati ta yorance idan kuma ka duba za ga irin bashin da gwamnati ta ciyo da gwamnatin baya da kuma gwamnatoci da suka wuce wanda shi bashin ka gani shi ma biyan shi da kuɗin ruwan shi shi ma yana da matsala to kamar yadda masana suke bayani shine gwamnati ta kokari ta haɓaka wasu sauran hanyoyi na noma misali da haƙan ma'adinai wanda yake na ɗaukar lokaci musamman haƙan ma'adinai sai an shigo da ƙwararru wayanda suke da injinoni da kuma fasaha na sarrafa na ma'adinan to amma babban abin da zai kawo ci gaban wannan fanni na noman da na ma'adinai shine sai an inganta tsaro saboda yanzu idan ka lura duk yawancin wayannan wurare da suke da wayannan ma'adinai din a rashin tsaro ya addabe su mutane suna jin tsoron shiga wurin ko su yi noma ko su yi wannan hakon ma'adinai din to idan gwamnati ba ta maganin wannan tsaron ba kaga zai yi wuya a samu gajiyan wannan fanni din haka kuma kamar yadda muka ce tun da tattalin arzikin in ba an buɗa shi ba ya zama da cewa ƙasan tana da kayayyaki da suke sarrafawa take da ci gaba mafi akasari za ga cewa masu shigo da kayan ko sun shigo da kayan ai sai mutane suna da halin da za su saya to idan mutane ba su da halin saya kaga ko mai shigo da kaya shigo da shi ka gani ba zai samu mai saye ba to saboda haka kuma shi haraji na shigo da kayayyaki da kwastam take karba sai in tattalin arzikin kasa na haɓaka ne yana tafiya daidai to shine ana shigo da kaya gwamnati kuma tana ah, samun haraji to babban shawarar da za a ba gwamnati kamar yadda muka faɗi shine ta inganta tsaro kuma ba wai ingantawa ba a tunkare shi gaba daya a yi maganin rashin tsaron nan saboda harkar noma ya farfado da kuma harkar ma'adinai sannan kuma kamar shi wannan blue economy watan na harkokin teku da tsabtace shi da sarrafa ruwan shi kamar a wasu kasashe da suke makwataka da mu suna da bukatan wannan ruwan na teku saboda kai kayayyakin su to kaga idan muka samu arzikin da muka faɗaɗa wannan tekun aka share shi ma hanya ne da zai sauƙaƙa hanyoyin sufuri da misali kaga akwai harkan wajejen baro da aka ce za a iya kawo kaya wurin to kaga ya rage da sai an ɗauko ko da mota ko da jirgin ƙasa wanda haka nan ma kuma zai ma inganta hanyoyinmu zai kuma ba da aikin yi to amma duk yin wannan sai in tattalin arziki din ya samu ciga kuma sai in gwamnati ta yi haɗaka da wasu kasashe da suka ci gaba ko kuma suke da tattalin arziki mai karfi wanda suke da sha'awa sun kware ta wannan fannin na shi wannan arziki ta hanyar ruwan teku akwai kasashen da suka ci gajiyan shi da yawa to idan gwamnatin najeriya za ta yi haɗaka da irin wayannan kasashen to za a iya samun cin gajiyan wannan lamari a nan shirin ya kawo jiki gaba ɗaya a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da baban gida jibril wanda ya haɗa shirin a birnin Legas. sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin daga kasar Nijar. Mu huta lafiya. A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar. za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na amsoshin tambayoyin masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ngulde da Buhari haya Unguru da Adamu Habu Umar Taura jihar Jigawar Najeriya masu son jin tarihin Azbinawa ko auzinawa da ke jamhuriyar Nijar musamman ma suna da alaka da wata kabilar kuma ta daban ko kuma wata kasar ta daban za kuma a ji ansar tambayar ishak musa mai son jin takaitaccen tarihin gandun dajin yankari da ke jihar bauchin najeriya to idan masu tambayoyin da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga wakilinmu a yamai muna barma da ƙarashin ansoshin da ya samo daga masanin tarihi Farfesa Jibo Hammani da jami'ar Abdulmumuni Diofo da ke Yamai wanda zai ɗan koma baya ya ɗora daga inda yake cewa. Abzina wanda ke wajen Agadas ko wajen Azawak sun yi wanda ke Azawak ko yawa kaga za ka samu yanzu cikin ƙasar Tawa ko cikin ƙasar Maraɗi akwai garuruwa da yawa na buzaye wanda ake sha na buzaye kuma garuruwan su ne kuma ƙasar su ce kaga eh, abin ga akwai sarauta ta abzina bunkuku ko akwai sarauta ta abzina balayara ta gazar akwai sarauta wajen da ƙwaro akwai kuma akwai da yawa waɗanda suka shiga ƙasar hausa har sun zama hausa yanzu kenan abzinawa waɗanda ke zamne yanzu wanda suke ɗanya da hausawa wasu lokaci har sun zama hausa ko kuma nan sun zan zabarma to sun yi waɗanda ke cikin agadis yawa agadis hausawa su ne yanzu in ka duba yanzu in ka ɗebe in ka ɗebe hausawa abzina suka ce su ai su ne kabila zai biyu to ko ma sun yi suna da yawa suna cikin manyan kabilun nijar su abzinawa Professor a ƙarshe abinda masu sauraro ke son sani shine wace irin alaƙa ke da kai tsakanin abzinawan Nijar da abzinawan Mali. Eh, kasan abzinawa to abin ga ne hanya biyu ce daga arewa wanda suka shigo Nijar da Mali akwai wanda suka taho daga arewa kama daga can wajen haggar ta Algeria ko wajen Libya suka biyo ko ta agaris directement wasu suka biyo ta bilma suka shigo nan kasar nijar akwai waɗanda suka hito daga yamma waɗanda suka hito daga su ne abuzaya na farko wanda suka shigo nijar wanda suka fito daga yamma yamma kenan mali ko wanda suka fito daga yamma suna da alaƙa da na nijar amma ka san da cewa tarihin abuzinawan nijar mali shine ka zo kana da ƙarfi ka fidda wanda ka tarda ka fidda wanda ka tarda ka ɗauki wurin shi haka ne tarihi <laughs> in ka duba akwai wasu yanzu suna bakin iyakan nigeria suna cikin da angile ne suka ce musu su komo niger mai har sun shiga nigeria cikinsu to da inda suke arewacin tabelot wasu su zo su tura su su amshe musu wuri su kuma su tai ko a yaƙi ko kuma su zo in an yaƙi to amma eh, wanda an ka ƙarfi shi ke barin wuri don su na mali ba ni yan ce maka ga wanda ya zo da farko amma abun haka yake abun haka yake kenan na mali sai dai ka ce na mali da na niger duk iri guda ne akwai wata rawar da abzina suka taka a yaƙe-yaƙen da aka yi a can da a irin na sarakuna jarumai a wai akwai dewa akwai dewa dewa dewa eh, wa'yan gutun ba su zan larabawa na marok na murtani su ne sun kafa marrakesh sun taɓa yaƙi har zuwa cikin espany su shiga espany don su ceto larabawa tun ma ba su zan larabawa na ɗaya wanda shine misali na ɗaya na biyu in ka duba nan lokacin eh, eh, yakin shehu na hudiyo wani ne ci daura sarkin agazin ne shi ne ya ci daura lokacin nan da sarakuna wanda suke kama na ilila da dogarawa to da na agadas da lokacin nan duka abzinawa ne wayanda ke mu'amala da hausa da hausa ƙasa hausa suna jin hausa amma lokacin nan duka abzina ne kuma Eh, sun yaƙi sosai kuma ka san eh, abun kumiya ne ga abzi ne ban ce ba ce ba ban ce buzu ba ne ga abzi ne na asali ya yi gudu cikin yaƙi ba sa tsoro in ka yi tsoro kumiya ce <laughs> ai da kumiya aka ce hausa suka ce tsoro daji kumiya gida ko hmm. to shine ne abin da abzinawa in kana son yaƙi kuma kaga abin da an kai kawusan ai duk abzina da suka yi yakin nan na kawusan da ket da ket sarwa kaɗan su amshe agadis ga abin nan ga turawa inda taimako bai zo ba taimako an ka aiko shi daga fari an ka aiko taimako daga dakar an ka aiko taimako daga sudan wajen ƙasar mali an ka aiko taimako daga nigeria angale na mayaka duk dan saboda yaƙi da arzuna suka yi abin nan. Yawa, Profesor Jibama ne, mun gode. To sai kuma ansar tambayar Malam Ishaq Musa mai son jin ɗan takaitaccen tarihin gandun dajin yankari da ke jihar Bauchi. Idan mai tambayar na tare da mu ga ansar makamancin tambayarka da wakilinmu a bauchi abdulluhab muhammad ya samo daga babban manajan gandun dajin yankari na lokacin alhaji jibrin adamu aliyu wanda ya ce to shi dajin yankari alif dubu daya da dari tara da hamsin da bakwai wani bature mai suna alfred marshall aka turo shi saboda ita gwamnatin arewa ta wancan lokacin ta kudurinin yankafa wannan gandun dajin a ƙarƙashin bauchi native authority forest reserve to dama asali shi wannan wurin yana da gari da ake kira yankari so yankari din suna ne na mutanen wurin dugurawa ko za ka ga mana eh, da yake harshe ne na daban ba hausa ba me yake nufi kenan wannan daji to shi asali dai kamar yadda na samu tarihi asali gari ne mai wannan sunan da mutane na zane a wurin saboda daura da shi akwai ruwan wiki ruwan wiki din nan shi ma suna ne na yare wannan ruwan shi ne yake supplying mutanen wurin da abdar kasan ba da maka gari sai da ruwan sha to ruwa ne mai bulbulowa kuma ruwa ne mai albarka wanda an san da shi to da baturen ya zo ya samu su wayannan mutanen a cikin wannan wurin suna zanne da suka ya zana wurin su sai suka tashi sai bature ya kafa base camp din sa wurin saboda ya dace bai kawo mutane da masu lura da daji aka ci gaba da harka na kokarin kare albarkatun da suke cikin dajin da dabbobi da tsire-tsire da kuma kayan tarihi a wasu irin dabbobi ne ake samu ko kuma wannan daji na yankari ke tinkaho da su to eh akwai dabbobi manya-manya da yawa muna da giwaye a yankari muna da zakuna da gwanki da bauna muna da gwambazozi muna da su muna kuma da nau'i irin abin da ya shafi kaman biri wanda muke kira primates muna da tsuntsaye gada barayi da kuma dabbobi na ruwa tunda muna da koguna cikin yankari din dabbobin suke cin yankari ba za su misaltu ba saboda girman wurin watun da kuma a fili aka bar su suke yawon su yawanci sai dai a dan kiba maka kaɗan kawai a gaya maka yawa to kenan babban wuri ne ya kuna da kiyasin girman wannan daji kuwa eto eh dajin yankari square kilomita 2,244 ka kesce a babban wuri ne kwarai da gaske kuma ba kewaye shi aka yi ba muna da iyaka da jihar taraba ta nan arewacin nigeria muna kuma da iyaka da jihar plateau kuma muna da iyaka da jihar gombe shin da gaske ne wannan daji ya nausa ya hada ma da wasu kasashe na afirka kamar yadda na gaya maka mala abdulhab dajin yankari ba kewaye yake ba kuma a ta nan gefen mu inda muka yi iyaka a arewa maso gabas tare da taraba ya haɗu da daji irinsa wannan ana kiransa gashaka gumti dabbobin yankari suna da korido da ya hada su da wannan dajin kuma shi gasha ka gumti wani gandun daji ne wanda yake tattare da su mambila tsaunin mambila wanda shi kuma ya haɗe da cameroon cameroon kuma tana yankin central africa ne kuma ka san kamar ta haɗe da central african republic ita kuma ta haɗe da congo ita kuma dai tana can kasa ta haɗe a great lakes region da wasu kasashe can na kudancin afirka saboda haka dajin gari ta haɗe da wa'annan dajin ta wannan gasha gomti ɗin wato idan haka ne ma mai yiwa wasu dabbobin za su iya shigowa ko kuma su fita shiga cikin wannan kasashe ai kasan shi dabban da yake irin reserve irin wannan ai ba rabare shi aka yi ba gandu ne aka ɗiba babba kuma da hanya da corridor da za su iya shiga su fita wannan daji mallakan waye ko na hannun gwamnatin jihar bauchi ko kuma na hannun gwamnatin tarayya to dajin yana karkashin gwamnatin jihar bauchi ne a yanzu amma da farko yana karkashin bauchi native authority ne northern nigeria a karkashin bauchi native authority forest reserve daga nan ya fita ya shiga hannun jiha da aka yi jiha 1976 daga nan kuma ya koma hannun federal government da 1991 aka kuma koma wajen 2006 gwamnatin mu'azu aka sake dawa da shi jihar bauchi a yanzu haka karkashin jihar bauchi yake to akan ce akan yi koko don riba ne mm. dajin yankari na samun ah, kudaden shiga kuwa ito eh dajin yankari ka san ba kawai maganar yawon shakatawa ba ne babban makasudin kafa dajin yankari shine a kare wannan albarkatun da suke cikinta saboda a ci gaba da yau da kullum abinda muke kira conservation kuma abu ne wanda ke bukatan kuɗi mai yawa wanda kuma shi kaɗansa in kai ka samu biyan bukata saboda ana maganan global warming ana maganan canjin yanayi da ke kawo matsaloli da yawa shi kansa yawon shakatawa ita gwamnati ta yi ƙoƙari matuƙa don ta ga cewa an yi gyara a cikin dajin yankari saboda a samu ƙarin wannan kuɗaɗen na shiga kuma ana samu kuma ana kawowa gwamnati na amfani da shi saboda sawa mutane moriya na demokradiyya kamar za ka yi gaya mana nawa take samu a shekara ito kwanaki duka abubuwan da ake yi din an mai da shi ya zama kwamashe wato na kasuwa shi kuma ka san rekod na kasuwa baka faɗansa ana mm. ce man sirri ne commercial secret amma alhamdulillah canje-canje da aka yi da ayyukan da aka yankari a gaskiya an samu canji matuƙa kuma gwamnati na amfana shin waɗanda suke zuwa shakatawa wajen 'yan ƙasa ne wato 'yan najeriya ne kawai ko kuma dai akwai wasu ma da suke zuwa da ƙasashen waje a dajin yankari ya yi suna kamar yadda ka faɗa malam Laha kuma mutanen da ke zuwa sun kunshi mutane daga ko ina a duniya wanda suke zuwa dajin yankari sun fi yawa daga ƙasar waje saboda mutanen ƙasar waje su suka fi fahimtar amfanin yawon shakatawa To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Farfeso Jibo Hammani na Jami'ar Abdulmumuni Diofo da ke Yamai da wakilinmu a Yamai ɗin Salmamuni Barma da kuma Alhaji Jibrin Adamu Aliyu da wakilinmu a Bauchi Abdulwahab Muhammad da mu Julie Leather da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. A gaida Ibrahim Garba, masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu, za ku ji abokan mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin sarfil hashim gumel da ya karanto labarai da fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya